ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv barkanmu da da cikin shirin sharhin jaridun mu da ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja idan kuna bibiye da mutum daga farkon shirin wato a farkon shirin mun karanta muku su kane ne jaridun mu na safiyar yau da ma na satin baki daya inda yanzu za mu shiga zagaye na biyu wato rukunin sharhi tare da bakon kasancewa na tare da mu a ɗakin shirin namu barkan da dawo umar to barka da fa'iza to jama'a masu kallon mu a yau mun sake karban bakuncin fitacce kuma ga wataccen mawaki na siyasa da kuma na haɗin kan ƙasa sannan kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato alhaji haruna aliyu ringi wanda a yau da shi ne za mu tattauna a cikin shirin na sharhin jaridu wanda kuma mai ba da gudumawa ne sosai <laughs> a lokuta daban-daban a cikin shirin daga gida. Alhaji Haruna barka da shigo a cikin shirin. To masha Allah barka da shigo. Masha Allah Fariza. To masha Allah. To Alhaji Haruna Aliyu mu duba wannan taro na Abdulsalam wanda za a ce ba ma shi ne karan farko ba amma dai a jiya an gudanar da wannan taro wanda aka ja kunnen 'yan takara da su rika wato sanin abin da za su yi kasar da ya zama kamar wakar da kai cewa kasa ta ce farko mm. to a sa kasar farko kafin wato kowanne dubi karan kansa ya ka kalli irin wannan yunkuri na abdulsalam da kuma abin da ake tunanin zai iya faruwa so alhamdulillah a dama shi shugabanci in allah baka shi mm. ko da ka sauka da kai mm. a akwai gishirinsa yana binka a jika dole sai ka ci gaba da yin abubuwa na shugabanci har rana za koma gurin ubangijin so hakki ne akan susa abdulsalam mm. tunda kusan ce shine ya danka mulki na demokradiyya wannan jamhuriyar da muke ciki mm. kako tun da shi ya danka ta mm. ya kamata a ce duk abin da za a yi yana cikin mutanen da za su kula da ita su kare ta kuma su tsabtace ta so wani kwamiti da aka fa kwamiti ne mai fa'ida har ga Allah kuma maganganu da aka faɗa a cikin wannan magana ta kwamiti din ban nuna gaskiya shi kansa shugaban ƙasa magana da ya yi magana ne akan a wato abin da ya faru a baya shi kansa irin wannan kamfen in ya yi amfani da shi na zafi na zafi na zafafa to kuma da ya zo ya samu nasara sun zo cimma ƙasar fiye da yadda yake tunanin ta ah. sai ga abin da yake faɗa ya harzika wasu abubuwa ah. wanda shi kansa mulkin sa ya samu ah, matsaloli da yawa so da haka dan ya kira masu takara su kiyaye harce wannan yayi abu ne bisa ga ilimin da shi ya san wato shi ganau ya yanzu shi ga ne shi ga ba jiya ba eh. so da haka kuma gaskiya ni ina goyon bayan haka ne a tsabtace harce wajen kamfen a duba kasar a duba al'ummar kasar saboda ne saboda duk abin da ake yi don kasar ake da kuma ta idan aka ce an kai matakin da za a halzuka zaman kasar to ko mulkin ma an same shi ba da zai ba to in zan ƙara faɗaɗa wannan bulaliya musamman mawaƙa akan zarge su da ruruta irin waɗannan wutar ƙiyayya musamman ma kai da rarara wanda kuka yi fice sosai wajen waƙe waɗannan manyan jam'iyyu na mm. najeriya <laughs> me za ka ce a to halala akwai abubuwa kala biyu akwai lokacin da in siyasa ta yi zafi mm. tunani mutane da shawarwari yakan taru a yi ta gaya maka a yi ta gaya maka kaza yana faruwa kuna kallo mm. kaza yana faruwa saboda shi mawaƙi shi ne gada tsakaninsa da mai mulki so in talaka yana son sakon sai je gurin yake mm, mm. dole ta gurin mawaki zai bi za ka shi dole mawaki yana alaka talaka kuma yana alaka da shugabanni so akwai maganganu da su shugabanni ya kamata su kwantonin mu mawaka idan talaka sun bani irin wannan shawarwarin na huta abin saboda kasan shi talaka abin da ya sa a ransa yake so wani lokaci ba baya tsaya karanta tukunna kawai shi dai abin ya samu ne damuwarsa mm. so daga lokacin da mu ko muka yi kuri wannan a lokacin kamar su kuma shugaban su ce mana ga iya abin da muke so ku tsaya a kai so wani shi da haka still da abubuwan daga shugabanci da muke kuma mutanen da muke bin su a shugabanci su ya kamata su rika tsara mana cewa ga abin da muke so shi sanci muka naji daɗin wannan magana shugaban kasa ah, kaga yanzu duk wani ɗan wallafi in ya tashi waka ta yi sabanin haka mm. kaga ya gwada cewa ba wai son takarar takararsa yake ba kuma ba son ƙasar yake ba so ni na ji daɗin shi sashi na ji daɗin wannan abin saboda zai tsabtace wasu abubuwa kuma kamar yadda matsayin shugaban kungiyar mawala wasu gungun mawallafa mm. duk wanda zai da irin wannan ta gajince masa a'a ba irin wannan muke bukata a ƙasar yanzu ba. Mm. issue based campaign wato campaign ne muke nema na dalili da ma'ana maganganu na masu ma'ana wanda za su haɗa kan ƙasar nan ba su raba to kamar rashin halartar shi bola ahmad tinubu da ya tada kura shin akwai wani abin da ya kamata a damu tun daga ga mataimakin sana'a to abu ne ya kamata a damu tun da ba wani wannan taron ba ne kadai ba shi ne taro na farko da aka yi wanda ya je ba yawwa tun da aka kaddama kuma tun da aka gama ah, zaben fidda gwani ba wani babban taro da aga ya halatta so kaga kuma abu ne abin duba ne ba zai yiwu a ce ga dan ba mutumin da muke so mu zaba sannan kuma ana abubuwa na jama'a ne da za a ga shi ba a ganin sa ba so ni na ganin akwai gyara a cikin wannan lamarin kuma shi talaka ya kamata ya tsaya ya duba hmm. in dai mutum da ke tunanin zaka zabe shi kaga ana irin abu baya zuwa ya kamata kai maka tambaye kanka in ka zabe shi ko kuma in ka dogara da shi me kuma ka kai kanka Oh. a gaskiya ne abin duba ne in di duk sauran in takar da ai taro a gaice su nan su je a gaice su nan su je amma shi wannan baya zuwa kaga akwai alamar tambaya eh to amma har shi ma dr rabiu musa kwankwas wai an sha zargin wasu taruka da aka yi din bai je baya zuwa amma dai wannan karon shi ya je ko da shi din baya zuwa amma kuma ana ganin sa yana zuwa jihohi yawo bude ofis hmm. kaga wani akalla ba a kasar ba an san cewa eh babu wata matsala ta tare shi dama ce bai samu ta zuwa wannan tarurin ba yawwa amma shi wannan ba zuwa wasu wurare yake irin na buɗe ofisoshi ba ba kuma a garin sa ma kwata-kwata so kaga dole ne abin damuwa ne yawwa to abin damuwa ne akwai bambanci eh to mu duba batun sanata amal lawan shugaban majalisar dattawa ya ka kalli wannan rungumar kaddara da haka ya kamata dama ya ya kamata dai a ce shugabanni su riga koyi da irin wannan to za a ce ba za mu ce ba za mu ce yayi wani abin koyi ba saboda ai yayi fafutukar a canja abin Allah ne da bai ba so tun farko ma abin da mun san cewa a yanayin dimokuraɗiyya idan kana amfanar mutane a majalisa akan bar kai shekara da shekaru to amma in shi ne a hannun lawan ya kura wannan matakin tun da ya yi sanar president babu wani agwari sake yi da ya wuce wannan so ina ganin da shi da kansa bai kamata ya sake takara ba tun da hada ta takarar shugaban kasa so sai haƙuri ya san cewa wannan matakin a majalisa ya ƙure shi da haka eh, ko da kotu bata dakatar da shi ba ai tun farko bai kamata ya tsaya takarar sanata ba saboda ne saboda ya kai matakin senate president to daga wani matakin kuma mataki biyu ne a gabansa daga nan mataimakin shugaban kasa ne shugaban kasa so kaga bai kamata kuma ya sake komawa ba saboda yanzu in ya koma baya ko da ya ci sanata bai sake dawo a matsayin senate president ba wasu na ganin watakila da ya yi biyayya ya sun kuyar da kai ya mafi kusa da bola ahmad tinubu a maimakon kashim shattima watakila da shine za a iya zaba kai ma kai wani to ka gani to ka ni ba dan jam'iyyar bane amma dai kaga su da suka yi tunani sun ci tunani mai kyau haka ne saboda in ka kai mataki na uku na biyu ne kake nema daga na biyu shi na daya ah. su kaga bai kamata ma a ce ya sake tsaya takara ba to amma ka san yan siyasar na Najeriya ba wai suna takarar ne don al'ummar su kuma da suke kawo musu ba a'a don abin da mukamin yake kawo musu ne wannan shine kawai to mu duba batun wannan yunkuri na <clears throat> malaman jami'o'i da ita wannan majalisa karkashin kakakinta wato biya mila suke ta yi domin su ga sun kawo ƙarshen wannan yajin aiki akwai alamar a cimma nasara kowa ya shiga wannan magana ba a samu nasara ba to ai dama shi yasa aka kasa gwamnati ta kashi uku <clears throat> akwai executive akwai judiciary sannan akwai legislature kuma kowanne yana iya sa baki in abu takaddama tsakanin wani bangare da wani bangare ta ta taskar so ni sai ce ma sun dauki sun yi dile sun sun sun sun yi saboda za su iya turo shugaban kasa ya zo shi za su iya to bari kuma a wannan kungiya so ni ganin cewa da tun farko ya kamata su yi wannan abun su hutar da iyayenmu da ƴaƴanmu da suke zaune a gida a gama wannan abun a koma bakin aiki mm. saboda magana ce ta bukata sai a tsaya a duba bukatar kowa ku gwamnati mai bukatar ku ku kuma asu ne ne bukatar ku ya za a cimma wata matsaya guda daya saboda kowa dai bai samu da bukatar su gaba daya ba amma a cimma wata matsaya to ita majalisa ita ce dandalin dama da ya kamata a yi wannan abin tun farko to amma ka sai aka yi amma gaskiya Allah karshe eh, wata wata na wata shida wata bakwai to kaga wata bakwai yara suna zuwa a gida an kashe kusan shekara guda ba abin da ake yi yanzu ko an sasanta wannan kalanda din wannan shekara ta riga ta mutu sai an ah, sake sake abu da sabon tsari so kaga wannan su ba su mana abin da ya dace da wuri ba sai abin da laifin wa za a iya dora wannan gwamnati ne ko ko su kungiyar wani kuma ah, laifin na majalisa ne ya dora shi su da tun farkon ta yi wannan abu ta an eh. wuce ah. za ta iya tsawatan komai a cikin su to now to amma aka samu wannan jinkirin har sai da aka kawo wannan matakin tukuna kafin ta zo ta tara su eh. ta ce za ta kuma ta ce musu duk matsayin da su suka cimma suna so na bangare karba akalla ba kasar suna da suna da aje haruna mu je ga dambar wannan ta jam'iyyar ku da <laughs> pdp hmm. ah. wanda ana ba a rabu da bukar ba an haifi habu hmm. ana rigimar wuke da ya kusa da kusan kasar ita wannan jam'iyya ko ya raba ta gida biyu sai ga kuma wata magana ta badakalar cin hanci da rashawa da ake ganin cewa shi wannan shugaban jam'iyyar ayu ya baiwa waɗansu daga ciki domin rufe bakunansu ga tsigewa me kake ganin zai iya faruwa ne a irin waɗannan rigingimu na cikin gida wanda suke kawo tarnaki ga alama da ya to ayi wani duk in ka tsaya ka duba da magana wikin ce ake wannan ma wutar ta weekend da ke oh, yawwa ba la bane mutane nawa ne suka ce sun mai da kuɗin ka tsaya ka duba a yawan mutane aka ce an ba su kuɗi sannan ita kuma jam'iyya ta fara shida ne to su shida kuma su su goma sha tara ne to kaga daga sha tara in kaga shida sun yi kaga cewa ba wai magana ce ta gaba ɗayan su ba hmm. magana ce ta wani bangare eh. kuma ana tunanin waɗannan bangaren bangare ne na mutanen wiki ah. suna duniya ne wani abu saboda su shi ne dama a kawo da shugaban jam'iyyar so haka ya za su kawo wani abin da za a alakanta shi da corruption domin a samu dama a kawo shi to amma in ba a ba su ba kana jin wuki zai iya ingiza su su fito su faɗi abin da bai faru ko kuma ta ce aka yi za a iya cewa ita jam'iyya ta ba limit ba ta musa ba ta oh. ce ta bayar oh. amma ta bayar ne na allowance na gidaje take barwa to ba cin hanci ba cin hanci ba ah. jam'iyya ta faɗa ta ce ta bayar ba ta ɓoye ba amma ba wai cin hanci ta bayar ba ta bayar ne kuɗin allowance na gidaje da take bayarwa to su kuma sun yi kiran cewa da aka tura musu aka yi su ba a gaya musu ba ba a ce musu kudajen kudajen sai suka sun gani a jarida an tura musu kudaden sai suka je bankunan suka duba suka ce eh sun ga wannan kudi so kuma ni ka ga daga wannan magana ya gane cewa akwai wani abu saboda zai wahala a ce an tura maka wannan makudan kudin a ce baka ga shiga cikin account din gaba sai a mm. jarida za ka gani ce <laughs> so in ka tsaya ka duba akwai wani abu na siyasa a ƙarƙashin wannan zargin da ake to amma in muka kalli duka rigimar wuke ɗin ina jin ka taba bugowa da a cikin wannan shiri daga gida inda kai ya kake kallon rigimar wuke din nan wasu na kira da a kore shi wasu na cewa ko da shi ko ba shi za a ci zaɓe kana da irin wannan ra'ayi na cewa ko da shi ko ba shi za a iya ci wannan to ba dama a ce wai gwamna daya ya halittun zaɓe a Najeriya ni bai yadda da wannan ba babu wani ba a kafa wannan tarihi a Najeriya ba har yanzu kuma bai tsammanin za a kafa ba to ai ba shi daya bane shi ne shi ne kusan ce jagoran komai mm. saboda sauran gwamnoni a yanzu ba ga wani biyu ba ya fara janyewa mm. so nan gaba sauran gwamnoni za su gane cewa abin da wike ke ba yana yi ne don pdp ba ba yana yi ne don najeriya ba ba kuma yana ne jaba ba yana yi ne don biyan bukatar kansa da haka in ya rasa kowa ma ya rasa saboda akwai tunaninsa shi ne yanzu idan pdp ta kafa gwamnati to shi shekara hudu masu zuwa nan gaba batun takararsa zai babu zai babu saboda saboda ba iya gina wasu mutane da za su fi shi karfi in kuma shugaban ya kuma shugaban sai ya ce yanzu kamar da cikin faɗa a eh. zuwansa inugu ya ce in ya gama tenuwa din shi in yamuri zai biyo mulki ta faɗa so kaga shi wiki zai kan jira wuyar abin cewa in haka ta faru to fa shi ya gama a siyasa don haka bar a barar da pdp din in so a kuma sabon nema wannan shi ne tunaninsa to amma zai iya cimma wannan nasara kake ga barar da pdp din domin ana ganin duka inda atiku yake da matsala din da yawancan yanki ne na kudu maso kudu to abin da ya ce maka shine abu ne mai wahala domin pdp in ka tsaya ka kula tun daga 1999 ita ce jam'iyyar da hayan ta su babi app ah. ta mutu anpp ta mutu ad ta mutu an zo an yi cpc eh, duk sun mutu a ah, sun haɗe dai a ah, duk sun wuce yayi ai kan ji ana kan ana cewa an haɗe to ai ba zai ba za ai ko bankuna da kaji ana haɗewa <laughs> bankuna ne suke kakkarya ya tattaro sai a haɗa za a fita da <laughs> za a ce mutuwa ce ya a gashi da suka haɗa karbi sun karwa gwamnati to duk sun to ai shi ne ga nan which is duk wani jam'iyyar sun kakkarye eh, eh, PDP tana da ita kaɗanta to da haka wani mutum guda ɗaya zai wahala ko kuma wasu 'yan tsayanin mutane su ce za su karya jam'iyyar pdp ko lokacin da yancin pdp ta samu matsala sai da gwamnoni ɗaiɗaiɗai guda biyar suka fice daga cikin ta tukunna sai da gwamna biyar suka fice daga eh. cikin ta kafin aka samu aka mata alƙadarin ta so da haka wike in ya shigo don kansa in bai shigo don kansa ƙuri'ar da muka samu a jihar rivers a zaben 2019 mm. bai ta kai ƙuri'ar dubu ɗari biyar ba wajen kuma yana kan gwamna eh. wanda a jihar lagos kula da muka samu duk da jihar apc ce mun samu kuri'a da ta kai dubu ɗari hudu da jinsu tuni bambanci ne kuri'a dubu ishirin da hudu a da kuri'a da muka samu a river state. Ah, so kaga automatically mai wiki bayan pdp aiki a jihar eh. so kuma a yanzu hakan akwai mutane jasa da ba su da matakin da ya ɗauka ɗin ba kuma su ne yan pdp tun farkon 99 su suka kawo shi ma pdp. so ba na tunanin cewa ficewar wiki eh, eh, eh, a wiki nisa a pdp ta faɗa zaɓe mm. rashin sakan ba za a ce ba ba ba ba da bayan kuma baya ne yawa mm. amma dai kuma kuma bayan ba ta kai kuma bayan da za ta hana jam'iyyar da kafa mulki ba ka yadda da bayanin da ake cewa apc zaune take lafiya a'a ina lafiya zaune yanzu rikicin kwamitin ta ma da aka yi kafa na kamfen mm. mataimakin shugaban kasa ma ya ce ya aji ba ya zara kansa daga ciki ya ce wai a samu wanda ya fi shi cancanta ya fi cancanta mutum na biyu a ƙasa hmm. number two citizen a cikin jam'iyyar an ah. rikicin da yake cikin nan ba ƙarami ba ya mafi namu to amma me yasa ba a ganin sa sai saboda ana ganin su talaka ba su damu da su bane sun riga sun tattara sun sallame su da haka ko su yi rikici ko ka su yi rikici su talakawa ba da tunanin su ba tunanin talaka shi ne wacce jam'iyya suke ganin cewa da su samu mafaka to ita ce yasa rikicin PDP yake damun talaka in ba ka ba karka azaba saboda talaka yanzu hankali sa kuma kan PDP in ba ka ba da duk wani abu ma ba za ka ji yana damun talaka ba za ka ji ana ta ɗiban ana ta yaɗa shi ba to alhaji haruna aliyu ningi bari mu saurari masu kallon mu ji suna tare da wannan rayuwa <laughs> to masu kallon mu a daidai nan zamu dan numfasa idan mun da kuma zamu shiga zagaye na karshe inda za ku shigo cikin shirin domin tofa albarkacin bakin ku a dakace mu yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar captain tv sabuwar duniya a tare da ku Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sana sanarwar bukukuwa, ɗaurin aure da sauran tarika. Domin neman karin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 37 Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullum akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta kafta Tuma da masu kallon mu barkam da dafikin shirin sharhin jaridun mu da ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda yanzu mun shigo zagaye na karshe na shirin inda za ku shigo cikin shirin domin tufa albarkacin bakin ku ka nan nan da kan akwatin talabijin din ku. Barkanmu da dawa. <laughs> da dawa ga ma kira na farko. Na'am. Bari mu ji ko wallahi arabo malam umar da malama fa'iza da babban sha'iri ko kuma in ce eh, eh. a hannun haruna min ji allah ya da alkhairi to amin amin to smb barka da shigowa da sharhi zan roƙi arziki muna roƙon alfarma shi mawaƙi lallai ya yi wata ftanci waka musamman filin sharhin kanin jaridu da Allah ma'ana a yi mata a yi da kwamitin danta a kawo kuma a dinga sa fara oho to to na'am na'am eh Allah da Allah eh gaskiya to muna godiya kai ma da kai mana wannan roƙo wannan ce <laughs> eh. a dinga sa mana ita a sharhin kanin jaridu eh insha Allah insha Allah ko za mu eh Allah ya saka da alkhairi gaskiya ne ana ta tarurruka na abubuwa da na sa hannu da na waye ba a ganin shi dan takarar a jam'iyyar apc wala allah ne a nan abin da zan ce kamar idan kasuwa ce to a cewa wata yana kashe wa shi kasuwa domin wala allah musamman waɗanda suke son filin lallai sun gan shi a guri to kaga a iya cewar a haɗe shi a tagomashinta zai ya kasa su da kuma su kalli abin su me ya dace Eh, a ƙarshe wannan maganar sa hannu na zaman lafiya yana da manufa yana da ma'ana watakila wasu su ga ba shi da wani amfani ko abin da ya kama da ka wato shugabanci kamar yadda masana malamai suke faɗa wata siffa ce ta Allah subhanahu wa na ɗaukakin sarki wanda ko kwayar zarra malamai sun ce bai kai wanda yake ɗan tsakurawa ya ba wa ɗan adam to ko ka akwai manufa gaskiya sai dai wasu ba za ta gane manufar ba a ƙarshe dai fatan da muke shi ne dukkan abin da za a yi a can zaman lafiyar najeriya ya fi zaman lafiyar ko'ina domin ba mu da inda ya fi najeriya ba mu kuma da inda za mu gina face najeriya don haka a kiyaye siyasa wani abu ne da zai zo ya wuce kasar kuma tana nan a matsayinta idan ba mu gina ta da ni da kai da shi da ita mm-hmm. to muna tunanin faransa ko amerika ko ingila ko birtaniya su za su zo su gina mana kasar mu ya danganta da yadda muka ɗauki al'amarin mu don haka kowa ya buɗe idan shi yayi yi abin da ya dace wannan shi ne takaitaccen abin da zan yi Allah ubangiji ya sa kuma wannan hukuma da aka ce za a yi da za ta kula da laifukan zaɓe a yi maza a yi kuma a tabbatar a ta fara aiki don an ce za a yi hukumar da za ta da majalisa ta fara tattauna hukumar da za ta kula da laifukan zaɓe kafin zaɓe bayan zaɓe da sauran makamantan wannan zai taimaka hukumar zaben Allah ya saka da alkhairi SMB da kuma to muna muna godiya SMB to bari za mu zo kan wannan magana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Umar Gombe da babban bako da malama fa'iza ina muku barka da haka. To barka da Abubakar dan Hausa daga Kwantagora. Alhamdulillah eh. babban bako ya yi sharhi mun ji daɗi Ubangiji Allah ya saka mashi da alkhairi. To amma amma. Don a kwanan kullum muna son masu basira irin su suna suna halartar kasar saboda muna amfana da maganganu alhaji abubakar ko dai an taɓo maganar pdp ne dai <laughs> ba da ya taɓa maganar pdp ba ai zo zo wurin misali kamar taron da mai girma tsohon shugaban kasa janar Salamu ya yi mm. haka ya yi daidai saboda duk hango yaushe ana son babba ya yi hango da abin da zai kawo zaman lafiya mm, ya aiwatar da shi allah saka mashi da alkhairi mm. to amma dai abin mamaki a nan a duk irin tsangwamar da muke ciki da wahalar da muke ciki na rashin tsaro waɗanda shugabannin ba su yi tunanin su cewa makamancin irin wanda taron su yi shi arewa ba babu wanda ya kawo da shawara sai wanda to wanda suka yi daidai amma ga inda gyara yake an bar shi wannan kenan sai wanda muka sama da shi yanzu matashi yan gubar da na ga maganganun da yake yi to ya yi daidai kaga rashin halartar turbu a taron da ake yi don najeriya a bayanin shi an ɗauki cewa mulkin najeriya da mutum ya ɗauka mulki ne mai wahala mulki ne wanda ba ka zo ka huta ba abu ba haka ba bai kamata abu bai yi gare ka ba saboda abu ne kawai na son zuci ka je ka zauna ne ka kai ne shugaba ko ba ka yi halartar taro ko ba ka yi gabatar da kuɗi yadda aka saba ya ba bace ne don ba don haka ba bai kamata a ce sun takara takarar najeriya ba ne misali ai Allah ke bada lafiya tun da in baka da lafiya Allah bai ce kai mulki idan baka da lafiya ba saboda ko nauyin jama'a ai wani abu ne na daban har ya iya nuna cewa wai tunubu wai ba sai ya je kamfe ba ka zama shi kan siyasa a yare na yan Najeriya sai ya nake nema abu a gare ka ce ba ka nema alfarma a gare mu da wani albishir da zamu ko wasu matsalolin da zamu faɗa maka wai a matsayin na matashi kenan yana kira da abin shan kwaya to ya faɗi magana mai kyau to ya aka yi ana wasa da hankalin shi da yake iya cewa ba ta je karfe ba filin kuma ya tuna da ya gama ta ga ya san gaibu don da bai san gaibu ba wasu manyan shi ba sanar da shi gaibu wanga ba da bai kamata su doga magana ba Kyau Alhaji Abubakar da Hausa muna godiya kwarai da wannan gudunmawa taka duk da dai shiri ne da ya shafi a wancan ɗaya shirin da muka kammala da su. To ga wani kira kuma na uku kenan a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Um, babban bako Alhaji Umar Hajiya Fa'iza barkan ku da safiya. A ah, kuma barkan mu dai Alhaji Usman daga Kano. So Usman yana kira daga Kano. To barka da shigowa. Da farko dai na fara da maganar babban bako. Da yake da yake cikin PDP ne sauki ne akan da APC to magana ta gaskiya ni ina da kya. PDP <laughs> ya fi na APC saboda shi mataimakin shugaban kasa cewa yi a ba wanda fi cancanta shi ku wancan da a ciku ibi shi hallanda izo ya sake kun da abuja zama fa ya kiwa ya ce ba zai fita daga jam'iyya ba kuma sai ya kasar jam'iyya so kaga wanda i da awa irin wannan ai ta mataimakin shugaban kasa har sauki ce ni ana da shi bai yi sa'in sa ba ga babban bako a gurguje abu na biyu ne sake magana akan ahmad lawa eh. magana gaskiya Ahmad Lawan kamar da ya faɗa mutumin da ya shugabanci majalisa ta dattawa haka da mutum da kamata ta yi haƙura bar wa wannan da ici zaben nan mm. so saboda Najeriya ba ne yawancin mu bukatun mu ne akan gaba ba ƙasa ba mutumin da ka shugabanci majalisa a ce ka dawo ka dawo memba ai na ganin ci baya ne me isa gwamnoni idan sun sauka ba su zuwa sun ce a ba kwamishina ba ai suna sauka daga gwamna duk da fure a jin sai majalisar dattawa ba sa neman gwamnoni a kwamishinoni a jihar su saboda mai sun cin baya ne saboda haka shi ma kamata sai wannan ya haƙura bar wancan tun kafin a ji gaba gaba shari'a to a gurguje ne ba akan aso kullum na magana akan aso magana ta gaskiya yanzu an zo gabar da muke tunanin aso idan har kasa ce a gabanta za ta yi maslaha daga kan wannan a daina maganan nan ta kai saboda sun ci shekara guda mm. jami'a arfi mm. ya kamata su dubi Allah su dubi kasarsu mm. idan an zo yarjejeniyar nan su haƙura da abin da yake cikin bukatansu na cewa sai an biya bukatunsu ɗari bisa ɗari wannan ba hujja ba ce wannan ba wani daraja ta idan ba ka zo ka shiga rigima ta ko a ko a rai a matsayin ka na fesa a matsayin ka na mudubin al'umma a ƙasa wannan ba fita bace ka zo ka shiga rigima ta ko ta bakin rai bakin fama kana ganin cewa kai sai ka nuna karami ya kai tsefo wannan ba hujja bace ya kamata a matsalolin da za a zo a yi na tabbatar majalisa za ta baki kokarin ta ta daki bangaren shugaban kasa ta daga bangaren su mu ma fa da suke jagoranta mu hakura muke su in ba ku misali jami'o'in nan kafa suke Najeriya zan fara da jami'a ta ta bayero in muka dauki jami'ar bayero to a gurguje alhaji usman usman kaki eh. ya ci mintuna har uku sama da hmm. shekara ɗari da suke shuka ba sai musu bincike sun kawo musu dawar da za a samu sauki ko za a samu sabuwar iri ba ka dauki zaria iya san doya in ta bazan zage iya san doya in ta bazan jami'ar ahmadu bello zaria ta zaria har yanzu ba ta fito musu da doyar da za su shuka tafi wacce take tafi wacce take girma ba su duba kuma har iya san doya ta mazanzage har yanzu ba su kawo masa abin da za a yi doyar da za ta kai faɗi a ajiye ba saboda kuma ba kuri mai su ba abin da suke mana har yanzu ba wata jami'a da ta fi da wutar lantarki yake ba ƙauyukan da suke zagaye da ita. to ai matsalar da suke so su gyara kenan alhaji usman ya kamata a ba wasu dama da su to da sauran lokacin tafiya ko eh da sauran lokacin to alhaji usman ka sauka to eh da haka ne nake cewa ba wai sauka ne ba a kurkuce game da wanda taro da aka ana cewa ba ga fuskar tinubu ba eh, usman ya yawa alhaji usman alhaji usman ka wai ka wuce abin nan din amma dai yawa bako ya ji duka eh, batutuwan da ka tattauna kuma an saurare ka insha Allah za za mu shafa su muna godiya muna da sauran lokaci? eh muna da sauran lokaci na kira mu kara kira biyu eh, kafin mu tafi dan takaitaccen hutu assalamu alaikum wa alaikum assalam eh wake kan layi hajiya barka da shigowa to kamar ya katse ne ko eh, ina jin ya katse wa alaikun salam umar barka da safiya ah to a fada da barka da shigowa yawa kai da amarya da babban babu barkan ku da wannan lokaci to barka da ya fada da to da farko zan dan mai da martani saboda na ji wani bakaro ya taba mun doya da fatewa ya taba ko da ji bane haka aka yi kwarai da gaske na ji wani bakano ya ce wai doya da fate to ka gaya mai kwalelan shi ka ce ba zaki ya ce ne doya da fate kwalelan shi eh to ai wani yaki yake taya ku ai saboda a samu a ba wani yaki kawai dai ka ce a da daga zare na ce doya da fate kwalelan shi sai ya zo ya ce wa oh, sannan zai ta <laughs> to a gurguje yawa kamar yadda ka faɗa hmm. suna na awal abu ta fangada na ke daga birnin zaria a jihar kaduna najeriya to Umar Bambe da farko Haruna Aliyu Ningi ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya sa gama da iyayenka lafiya Allah ya kara basira mm. tsakani da Allah akwai abin da na dade ban ga wakan da ya tuma ni ya kara mun basira ka kara mun tunani irin wannan faifan waka da aka saka ba a bara wannan a cikin wannan shirin program tsakani da Allah ka tura sako ka yi aiki da basira ka yi aiki da ilimi ko Allah ya sa inda ka tura sakon Allah ya kai sakon Allah ya saka maka da alheri lalle mun ya dabara abu ne mai kyau ga inda ya kamata a ɗauki mataki kan ba ɗauka ba sai ana jin almajiri da yake neman tuwo ko rugon gurasa ko rugon doya da sauran wasu abubuwa ko ba dole ba ne a bashi zai ce ba Allah ne in ka ga dama ka bashi in ba ga dama ka hana ba zai dan da ke bashi ba amma ga shi muna kallon su suna satan kuɗi amma su ba taimakon wannan abun ba haka ne Allah ya kara maka basira haka ne amma zan kalli magana a ita siyasa gidan yanki wato haruna aliyu ningi ko a so ko kar a so ina kara ba shawara Inu ya je ya mala ce. Allah ya kara mana lafiya gaba daya amma mulki ba nashi bane mulki ne masa gida bai kullum na suna faɗi cewa da bai da lafiyan da zai rike kasan nan kuma ko a tsari na constitution a tsari na islama lafiya yana daga cikin abin da sai ki za ka jagoranci al'umma musamman ƙasa irin najeriya kuma duka zargi duka shirin masu shari'i lallai girma lafiyar na ta yi rauni a wuri muna masa addu'a da mu gaba da Allah ya kara wa lafiya amma ya mu lafiyar shi Haruna Aliyu nake kwatar da hankalinka ai PDP ruwan ba da rigima PDP jam'iyya ne APC kungiya ne kuma kungiya ce yadda suka zo a rarrabe haka za ka watse kuma tana dab da watsewar mu PDP jam'iyya ce mai disiplin jam'iyya ce mai tsari kuma duk wanda muke kai da fushin shi akwai gaba da an ji ka bari za ka bari akwai da tijai masu tsawatarwa a bari a bari amma APC ba wannan da tijan dukkan su bukata ne bukata ya kawo su waya a cire ga nan kuma sun zo sun samu duniya suna jin daɗi sun mana alƙawarka sun saba mana duk alƙawarin da suka yi sun kasu suka faɗin Najeriya ko ɗaya sun dawo da ƙasar baya yau da dan Najeriya mu ma lokaci yayi da zamu ramu biki lokacin da kaje mu na hannun mu an fara da lokacin sa in Allah ya to masha Allah ta gaba mulki a Najeriya har abada ba za ta ƙara mulki ba to ina kira ga yan Najeriya to masha Allah ina zuwa su mai da martani su mai da biki saboda APC abin da ta mana sai mu dan da dan da kudin mu muna muna godiya kare da gaske awon abu a fada daga birnin zaria ya gode ka tashi lafiya masha Allah to muna godiya kwarai da gaske muna da sauran mintoci eh za mu kara kira daya amma mai kiran ba zai wuce minti biyu ba yawa to bari mu dau kira daya kafin mu dan tafi takaitaccen hutu a Assalamu wa alaikum salam Abubakar Usman ne daga Ivan to wala Abubakar kwana biyu ya gaja a mun gode Allah ina babban bako Abubakar zuwa to bari kanka dai yana jinka Yawa, yawa. da farko dai babu wani dokan da ya sa dole wai shi dan takara in aka gayyace shi sai ya je wuri ko kuma sai da jewa babu wani doka ko a kotu ne akwai abin da ake cewa representative za ka iya eh. tura mutum wani ya ji representative ɗinka. haka ne to a takaice shi da babban bako akwai inda ya yi gaskiya akwai inda bai yi gaskiya ba ni na rage mamar dan bibi na dan imani irin wannan ba to tambayar tambayar shi ne wannan asali pdp ai ai take corruption ne ai asali pdp ai corruption ne ai yaya za a yi a ce mutum kuma account number ai account number na mutum ai personal ne ai shi personal abu ne me yasa ba a turo mu ba me yasa ba a turo wani ba a'a aka ce kudin gidaje ne aka ba su waye fada a cike na to a tura min kudin gida ba da gida ba <laughs> a'a su ai ma'aikatan jam'iyya ne ai shi kuma shugaban jam'iyya ne kudaden su ta hannun su za su kawai da rage sai ka tashi kaga eh, to ai ai wannan malam umar asali fatin asali fatin ai sunan shi ma an kaji papa deceiving pikin people deceiving ba wani ba people party ne ba wani party na a zuwa gani abubakar yau ka shigo da adawa sosai sannan kuma sannan kuma idan mutum ya ce wuce wuce wai wuce bai da wai wuce wai bai da kasuwa wuce yana da kuɗi a hannunsa yana da wuce a hannunsa yana da mota a hannunsa yana da baki kuma kuma to to eh alhaji abubakar ba samu eh. wani party ba illa in ba PDP ba saboda haka shine kuma kowa ya sani cewa shi wuce ya fi okowa karbo a wannan sasu sasu shi yasa jonathan ma yake bayan sa a takaice to a takaice a tiku ya riga ya fadi to to muna muna godiya to a ga mu amin barka da zuwa kuma haka Allah waka ta da gani ni ma ta yi to masha Allah masha Allah waka da magana wannan kuma kuma sannan magana shugabanci a ilimi yana gaba to to masha Allah muna muna godiya wallahi basir da dai sauransu da sauransu haka na to muna godiya to mu je ga Thomas Thomas kallon idan mu za mu je dan takaitaccen hutu mu ɗauki wannan sako idan mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya ce mu nagari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. tuma da lama su kallon mu barkamu da da cikin shirin sharhin jaridun wanda ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja har yanzu dai muna cikin zagaye ne na karshe inda za ku ci gaba da kowa domin tofa albarkacin bakin ku barkamu da dawo to barka dai alhaji haruna barka da to watakila lamba waya biyu za mu iya ɗauka kawai mu ba bakonmu mu daman karkare shirin saboda yanayin lokaci da muke ciki a halin yanzu sannan duk mutum ɗaya umar yana da minti ɗaya to sannan duk wanda ya kira minti ɗaya minti ɗaya to minti ɗaya da allah wanda assalamu alaikum to wannan ta katse ah. kin ga duk dai kuma cikin lokacin namu ne kike katsewa eh, assalamu alaikum assalamu alaikum malam umar gwande malama fa'iza aliyu dukan ku ina muku fatan alkhairi kuma ina muku to alhaji sanusi lalan kana da minti daya don allah a gurguje to a gurguje dai wannan naji duka bayanan da aka tattauna shi wannan babban bako allah mai da shi gida lafiya kuma allah ta da alkhairi amin amin kamar yadda aka yi bayani gudunmuwar da mawaka ke bada a harkar siyasa ya eh, eh. abu ne mai kyau amma kuma mafi akasari ana samun cikas domin mafi yawancin su ba sa yin abin da ya kamata domin suna jajircewa su tallata ɗan takara wanda ma bai cancanta su tallata shi ko kuma abubuwan da bai yi su ba gabaki ɗaya ba su ma cikin tsara su kuma za a zo ana kiran cewa ya aiwatar da su ko kuma su ne kudororansa to kaga ya kamata duk mawaka su su tsaya su tantance idan za ka wasa mutum a bagen waka ka faɗi abubuwa na gaskiya wanda suka kamata kuma wanda al'umma za su auna a sikeli su tabbatar da cewa wannan abubuwa abubuwa ne masu kyau wanda ya kamata a ce yan siyasa sun aiwatar da su amma jinjina musu da ake da ayyukan da su kamata a ce sun yi ba wanda ba su yi ba mm. ake nuna cewa sun yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ma yan siyasa mu ƙwarin gura wurin rashin aiwatar da abubuwan da ba su kamata da fata Allah mai da babban ko gida lafiya. ka cika alkawari kwarai da gaske muna godiya Alhaji Sanusi Lalan ya cika ka'ida. ya yi minti ɗaya to ga kiran ƙarshe da za mu iya ɗauka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam eh, suna na mun kai la gombe daga ajegula lagos to malam mun kai la barka da shigowa yawwa to kana ga minti daya eh, eh, eh, umar gombe to minti daya Allah mu rika yin uziri dan Allah da annabi to har yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari ai wasu ya ma ba ma Buhari bane wai mutumin Sudan ne saboda lalurarsa yanzu ba shi ke mulkin ba yar azuwa yana asibiti ba Obasanjo ya ya ba da waya an kira shi yayi magana ana ma kamfen kuma ya yi yayi daidai gurgudu ya tafi me yasa ake mataimaki da kuma ana shugaba da kuma mataimaki a daina kawo wani magana lalura ba wanda lalura ba ta hawa kansa ya kamata ma mu yan mm. arewa da muke da imani ma mu rika kawo mutum bai da lafiya a ta kawo kushewa a kansa an dace ba bai kamata mu yi irin wannan maganar ba ma aka cewa wane ba lafiya wane ba lafiya har yanzu mutane ba su yarda buhari ne yake mulki ba mu a nan kudu sun ce ma wani su wai mutumin sudan ne ya ake magana irin wannan bai dace da eh, wala ah, mun ka ila su mu na ba kiyar zuwa kamar su ko tiran su lafiya ba hmm. amma me aka yi su yan kudu sun yi wannan su kan ne to sako ya zo mana mun kai la ka kira kuma a kan wata gaba ta karkare shiri eh, watakila yawa abinda nake son faɗa din ya faɗa mu rika ma to masha Allah to muna godiya sosai muna godiya kwarai da gaske to ina ga alhaji haruna muna da mintuna hudu ma ba su da a cikin shirin duka kiraye kiraye da mu fara da kalobalan da shi usman daga kano ya yi da sauran ma dai tun da kaji kiraye kiraye to shi a kalobalan usman da yake faɗa dama akan magana ce akan maganar wiki ne yake ce rikicin mu na pdp ya fi na apc a ai kamar abin da faɗa mu pdp jam'iyya ce an sha rikice rikice da eh, suka kuma girma kuma a mm. daidaita mm. ai abin da ya sa ta kawo har yanzu kenan saboda ta iya manajin rikici su shi yasa nake ce mu rikicin mai sauki ne su kuma APC ba su taba samun rikici irin wannan ba so da haka su in ya farko yadda su shawo kansa ba su da wannan kuma kowa da gidansu a nan kowa da gidansa to kaga wannan shi ne eh, bambancin tsakanin PDP e eh, da APC sai shi ne magana akan mawaka to ba kowane mawaƙi ba ne yake da wannan ɗabi'a ɗin kaga kamar ni yanzu hmm. in kafin in tallata ka sai na san ka sai na san ka sai hmm. kuma na bincike a kanka sannan kuma in nayi tallan kafin nayi tallan ka zan ji in zauna da kai menene manufar ka so in ka faɗa in nayi tallan ka kai nan gaba in ka hau mulki ka zo ka saba da ni za ka fara faɗa shi yasa ake ce ni bana bin gwamnati ah. ba bana bin gwamnati ba ne a'a ana saba ka'idar ana ni da aka yi zama a yi talla a gurin jama'a ah. in aka yi talla a gaban jama'a aka yi zama aka tina ce me ya ka'ido aka ce ga su na gaya jama'a suka zaba kuma daga baya na zo na ga haka to ni zan fara faɗa da wannan gwamnati to ni haka ɗabi'a ta take to amma eh, to ko da yake da yake muna da karancin lokaci tun kana tattaba to sai shi wannan na karshe da yake maganar ah, lafiya wannan maganar fa lafiya wajibi ne ko da a shari'ar musulunci ne batun shugabanci dole ne sai kana da lafiya kuma da ya kawo mazin da misalin yar addu'a da duba halin da ya kawo misali lokacin yar addu'a ne ya biyo baya abin da ya biyo baya ba mai kyau bane da an kare da ya mutu akan kare ya mutu mm. kuma wanda ya zo karba din bai kware ba mm. ko ba haka ba haka sannan yanzu abin da muke fama shine rashin lafiyan Buhari ne ta ja mana halin da muka shiga a Najeriya yanzu saboda shine yes saboda da kafin Buhari ya fara rashin lafiyan ai ba haka yake ba amma rashin lafiya ta mai da shi ya zama dole ya koma ɗaki ya zauna ba ko kai ma ka yarda jibril sudan ba yana da jibril amma dai <laughs> shi ne rashin lafiya ta masa illa da zai iya eh, mulkin ba so kaga wannan shi ne abubuwan da mutane da yawa suka kasa fahimta tun da buhari ya dawo daga jinyar nan shi kenan sai ko ya zama salam duk mai bibiyar Najeriya mai bibiyar da abin Buhari ya gane irin furucin da Buhari yake na hazaƙa na ƙwazo na abubuwan tun daga daga jinyar nan duk ya tena su to Allah kyauta so <laughs> ya san ayar kuma sai wani lokaci idan ka saki samun damar shigowa muna godiya kwarai da gaske Allah ya maida ka kallon mu fata mun bibi shirin shirin jaridun mutum daga farkon shirin har zuwa yanzu mun ga yadda shirin ya kasance wanda shine shirin na karshe na wannan satin sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu ranar litinin da misalin karfe tara na safiya za ku ga mu dauke da wani shirin na wato sharhin jaridun mu fatan mai ilmantu mun faɗakartu mun kuma nishaɗantu ta wani fannin fatan kuma za mu yi sallan juma'a lafiya da hutun ƙarshen mako lafiya kuma muna taya 'yan ƙasa baki ɗaya muryar zagayowar ranar 'yanci wato wanda shi ne gobe. a madadin ni faiza ya kuma ali da kuma abokin aiki to umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu na yau wato alhaji haruna aliyu ningi wanda kwarai da gaske ya ba da gudumawa a cikin wannan shiri kamar da ku gani sannan ku da kuka bugo kuka bada taku guduma muna godiya kwarai da gaske sannan a gobe a daidai wannan lokaci zamu sake kasancewa da ku domin kawo muku wasu daga cikin bukukuwa ranar wato 'yancin ƙasa wato ta wato Najeriya a shekaru 62 daga karfe 10 insha Allah zuwa karfe 12 za mu kasance da ku kai tsaye a cikin wannan shiri kuma za mu buɗe layuka domin ku kira mu ji irin ci gaban da aka samu a yankunanku sai mun haɗu zuwa gobe ɗin Allah ya kai mu bisalam. abu na gari farin jinin al'umma